muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alqayyum da yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan gaskiya ya ɗauki rayuwarmu akan imani Hababi da muke roƙon Allah a wannan wata na Ramadana muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairin da muka roƙa Allah ya bamu sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu gaba daya kada a manta da addu'o'inmu da aramma a saba a ramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyarsu ku kiyaye ba kura ba a ramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyarsu idan ka ji an ce mutum aniyarsa ta bi shi yana ta fada to aniyar ne ba ta da kyau to aikin alheri muke muna roƙon Allah ya saka mana da aniyar samu Allah shi samu wanye lafiya muna roƙon Allah ta'ala ababen da suka dame mu a Najeriya Allah ya magance mana kalubale na tsaro kalubale na lalacewar tarbiyya kalubale na jahilci kalubale na sarrai kalubale na talauci da kuncin rayuwa da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana wajen magance irin waɗannan matsaloli a al'ummancenmu da kuma ɗaiɗaikunmu baya ga wannan muna addu'a kuma Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya ababen da suke faruwa ba alkhairi ba ne su faru a cikin kasa da awa 24 ko abin da ya kama da haka ƙasar saudiya an kai harbi a cikinta ƙasar iran an yi harbi a cikinta ƙasar qatar an kai harbi a cikinta united arab emirates an yi harbi a cikinta bahrain an harba ababe a cikinta kuwait an harba ababe a ciki oman an harba a duniya babu wani wuri tsibiri da ya tara al'ummar musulman irin wannan wurin kuma mu riƙa gane ainihin international policies da ƙur'ani ya karantar musamman ga wanda ya fahimci tafsirin suratun rome zai gane cewa dole in abu ya zo internationally mu rika kula da shi a mahanga ta ilimi ta hakika kuma mahanga da babu son rai a cikinta duk bangaren da ka duba yakin nan ba alheri ba ne fara shi ba alheri ba ne kuma an tunzura juna an ya koma tsakanin junan a yanzu duka wannan ba alheri ba ne babu alheri ta kowane bangare da fara faɗan da aka yi a wurin a yanzu daga farawa a cikin yara ƙanana an samu an kai sama da yara ɗari waɗannan yaran ko me ka ɗauka menene laifinsu a wurin Allah bare kuma a wannan duniyar menene laifinsu don haka yakin ba alheri bane fara shi ba alheri ba ci gaba da shi ba alheri bane ne guduma da zamu iya bayarwa mafi girma shine ta addu'a Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen sa duk wanda yake azzalimi Allah ya karya shi duk wanda aka zalunta muna roƙon Allah ta'ala ya bi masa kadunsa abinda ba za mu iya ba fi karfin Allah ba Allah ta'ala ya wuce mana gaba a kai ya zaunar da gabar ta tsakiya lafiya ya zaunar da Najeriya lafiya ya zaunar da dukkan kasashen duniya lafiya Allah ya taimaki waɗanda aka zalunta ko ina suke a duniya Allah ya karya wanda ya zalunci ko ina yake a duniya wallahu ala kulli shay'in qadir muna roƙon Allah alhayyu alqayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا بشر فعليك به اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا بشر فعليك به اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بسوء فعليك به اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a duniya gaba ɗaya da ƙasashenmu in akwai tambayoyi to an samu ƙarin tasha guda ɗaya da ke sanya wannan tafsiri ɗin an samu na ɗari da ɗaya ke nan jiya mun tsaya a kan na ɗari yau an samu karin na ɗari da ɗaya ba daggi fm 90.1 radio mina niger state daga takwas zuwa tara na dare wanda ya ɗauki nauyi sanata abubakar sani bello kwanta gora to allah ya biya shi da gidan aljanna allah ya biya mar bukatunsa na alkhairi duk wanda suka ɗauki nauyi tare da shi din tun daga na ɗaya zuwa na ɗari da ɗaya Allah ya biya su da gidan aljanna ya albarkaci zuriyarsu ya ji kan magabatansu ina shigo wannan naga akwai wasu yan uwa da suka tare ne daga Nijar ina fitowa a mota kuma naga a cikin su akwai dattawa da fiska ta kamala sai dai ban tsaya ba saboda ana karatun Qur'ani aran ma nayi kuma wasiya da aka mana a Qur'an da a sunnance shine ba ma karatun ana karanta Qur'ani da wannan nake ba da uzuri ba a surutu in ana karanta qur'ani afwan ba a surutu in ana karanta qur'ani duka ce a kiyaye da yawa sukan taran in na iso ba wai walakanci bane kawai sai na sallama na yi murmushi na wuce tarbiyya ce na cewa in ana tilawan qur'ani mu yi shiru ni kuma ina ga na bata maka rai ban kula ka ba yafi sauki da na saba umurnin Allah da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa nake wannan bayanin ana karanta Qur'ani dukan mu shiru bana magana na biyu kuma da yawa suka taso garuruwa da yawa su zo tafsiri ce sun zo su ganni su yi mitin a irin wannan harka ta Ramadan da muke ciki ina za taso daga wani gari rana ɗaya mutum goma su zo a shirin ina zan iya yin biki ina da harkoki da yawa akwai lokaci ne na sallah lokaci ne na karatun qur'ani lokaci ne na tafsirin, irin yau na zo na yi tafsirin mata ina koma gida a zahar tayi la'asar kuma na fito na maza sannan zuwa an jima kadan akwai shan ruwa akwai sallan tarawihi akwai kuma lokacin da muka yake bukata ya karanta qur'ani dole a rika mana uzuri mun sai da duk wata harka ta mu a duniya kawai wannan harkar muke yi ta addini ashe tun da mu mun hakura da harkar mu ta duniya saboda watan ramadan da alherin sai a mana uzuri in ba a samu lokacin mu ba duk kula ga wannan duk wanda ya zo daga nesa akwai kwamiti a nan baya da aka shirya za su gan su karɓe shi a matsayina in na samu dama suna shirya mitin na gana da mutane ko da minti biyar biyar zuwa goma in ban samu dama ba to aminu uzuri yanayi ne na ramadana muna fatan bayan ramadana insha Allah za a samu daman yin haka in akwai wani abu muhimmi tare da su babu laifi mu gaisa insha Allah ina injiniya me gaisuwa ne kawai daga ina ne na'am salamu alaikum ina shugaba din yake ya zo mu yi musafaha ko zo dan taba hannunka kadan assalamu alaikum ana lafiya daga wani gari o daga agadas san wajen da magara mm, birnin ilimi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi an zo lafiya ko ga ayyuka to Allah shi albarka alhamdulillah Allah ya muku albarka to muna godiya duka ko an ce jirgin ku yanzu ne ko karfe nawa karfe a to ayi kuda nan karfe goma kan daga nan zuwa iya kwana minti talatin ne ko arba'in to muna maraba da zuwa Allah ya taimaka Allah shi jagoranci mun gode sosai sosai a gaida yan uwa mutanen Nijar ko insha Allah ta'ala mun gode da Allah ya sa ba a yi fada tsakanin kasashe biyu ba mun gode wa Allah da ya karbi addu'a mu dan fara babu alheri addu'a muka yi tai Allah ta'ala kuma ya taimaka ba a yi ba da kuma shiga tsakani da yan uwanmu suka yi ta yi Allah ya biya da gidan aljanna eh, alheri ne na cewa an zauna lafiya ba a yi fadan ba insha Allah ta'ala na'am bismillah akwai tambayoyi masu munasaba babu laifi a fara da su ko malamin tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum na'am Allah ya ji kan iyayen malam tare da na alaran wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayyu ya qayyum muna godiya yace ina matukar kaunar ku saboda Allah na'am Allah da kake kauna mu don shi muna roƙon ya kaunace ka yace malam tambaya ta shin menene makomar masu zuwa kallon masu kallon tafsirin ka online live shin da duk shin duk su zai kasance da wanda suke zuwa fizikal masallaci saurari kan amma kai ma kana son kanka da yawa bakir wani rabul bashir ka kanka da yawa sheikh muhammad sale al-usaimin al-wahaibi at-tamimi rahmatullahi alai akwai littafin na ilm kwaya ɗaya ne a shafi na 139 ya yi magana a kan matsayin bibiyar darussan addini ta online ko kuma ta cikin kaset wanda ba sai ka je wuri ba za ka iya amfanuwa da shi na farko yace dole mu amince abubuwan da ake online na koyon ilimi da kasusuwa na bidiyo da audio da satellite stations yace mu amince duka ni'ima ce daga wurin Allah kuma ni'ima ce mai girma a bangaren da idan abu ya gagare ka zuwa da kafa to da a rasa gaba ɗaya akwai hanyar da za a amfana da shi to da haka wannan ni'ima ce mai girma a yanzu da muke karatun da akwai masu bin mu kafofin sadarwa wani daga Niger wani daga Kamaru wani daga Ghana wani daga Ingila wani daga Amerika, wani daga Saudi Arabia wani daga Dubai in yau kace yi comment a section kowa ya faɗi ƙasar da yake to idan ka je sai ka sha mamaki ka ga adadin mutane daga kasashen da suke sauraro wannan ni'ima ce daga wurin Allah shekarun baya babu wannan ni'ima din kwata kwata iya abin da ka je a nan kake amfanuwa da shi akwai lokacin da kaset din ma babu shi iya abin da ka je zahiri shi kaɗai ka samu sai ce wannan ni'ima ce mai girma daga wurin Allah kuma hanya ce ta neman ilimi hanya ce da akwai albarka hanya ce da ake kuma samun a yi lokaci da kudin kashewa da makamantansu kuma hanya ce da ake samun lada a ciki duka waɗannan alkhairin suna ciki amma cewa daidai ne da kuma wanda yake zuwa wurin ya zauna sai mu ce a'a shi yanzu da muke abuja akwai wanda a cikin abujan yake yana nan a wuce tu amma online yake bi saboda yana da intanet na kyauta unlimited a gida wani kuma a nan daga yanya ko kuje ko daga gwagwala da ya taso ya zo ya kashe kuɗin mai ko ya biya uba ko abin da ya kama da haka in ce ladan su ɗaya ne da Allah wanda ya zo daga nesa amma adalci ba wai zuwa wa'azin kaɗai ba shi tafiyar duk taka kafa da kai don zuwa neman ilimi ibada kake kana da lada ai ga shi ko cikin arba'un hadith man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal janna hadisi ne a cikin arba'una nawawi aiko hadisi na nawa zai zama na talatin da shida kenan kaga duk wanda ya kama hanya na neman ilimi to Allah ya sauwake masa hanyar shiga aljanna sai ce man salaka tsarika kaga shi akwai tattaki don zuwa wurin ana tafiya so wanda bai tattakin bai ji daga gida yana da ladan sauraro zai karu da ilimi da makamantansu amma wanda ya je ido da ido da izinin Allah ya fi lada da falala amma bisa ga ijtihadi na technology kuma idan ana yi online kuna tare to muna fatan kuma Allah ta'ala ya baku ladan majtama a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allah fi man wa hafadhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man inda kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim ko hadisi na 2699 zai zama kenan to kula ga wannan muna fatan wannan falalan kuma Allah ya tara saboda yanzu nan da muke ciki muna physical world ne to akwai biological world duka muna cikin ta sannan akwai kuma virtual world wancan virtual world ne to muna fatan ladan da aka bawa na physical world na karuwa ɗaya wanda suke virtual world ma Allah ya basu wannan lada wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu amin ya hayyu ya qayyum mutum kan iya karanta alqur'ani da kansa ba tare da an biya masa ba in ya biya hada daga maganin lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya a fahimtar su ga mai koyon karatun qur'ani ba daidai bane ya koya wa kansa karatun qur'ani a cikin lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya a na sha biyu sun yi magana akan wasa'il na karantarwa wannan matsala sun amsa mai kama da ita a nan ba na 111 da 112 cewa ba daidai ba ne mutum ya koya wa kansa musamman ma da kace in ya iya haɗa baki inda ce mun kai ya haddasa izu talatin gaban malami lafiyayyar hadda kuma an koya masa yadda ake pronunciation makharijul huruf sai in ce to akwai sauki idan bayi da wani choice sai nemi karatu na kaset irin na manyan malamai Sheikh Mahmud Khalil Husari wasu ma a bidiyo ne kana gani yadda bakin su ke furta harafin sai ka koya amma tun da fa kace hada baki to wannan asali dan uwana ne dan dagaji ne eh dan da almajiri ne gardi ne iri na mai koya to kaga anan da almajiri ne a ka'ida bai halatta ba don mai dalili ai a duk duniya ba mai fasaha babu ɗan gata babu wanda Allah ya kare shi daga kuskure a qur'ani irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka koya masa aka yi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana wannan sura kenan suratul qiyama aya ta nawa aya ta 16 da 17 da 18 da 19 kaga nan wurin Allah da kansa annabi yana koya masa Qur'ani sai a ce kar ka rika gaggawa kana karkada harshenka la tuharrik bihi lisanaka bi ta'jala bi dan gaggawan karban wahayi saboda yana dokin wahayi in an ka yana yi da sauri sai a ce ayi a hankali a cikin wannan ladubba ne na koyon qur'ani to in dai fiyayyen halitta da Allah ya aiko shi bai bashi qur'anin kawai haka je ka karanta ka koya wa kanka ba aka dauki 23 years ana turo mala'ika jibril sakanas ta sama ya kawo masa to ai ka san lalle akwai bukatar a koya wa mutum kuma ya ce, li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana ai fattabi qira'atana ne ka rika bin karatun mu kaga sai an kanta yake maimaitawa kuma sai ce summa inna alaina bayana sannan kuma haƙƙin mu ne mu maka bayanin da muka saukar wannan kuma yake ƙara bayyana duk duniya ba wanda ya ce wai shi da kansa zai koyi ƙur'ani ba a koya masa ba yasa duk abin da ka kawo sabuwar fahimta a ƙur'ani sai mu ce waye malamin ka in ka zo kace mu rike ƙur'ani kar mu bi maganganun manzo Allah sai mu ce to waye malamin ka da ya maka bari mu ga isnadin wannan daga kanka har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ba a koyin ƙur'ani. sai an biyar da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya fassara su ashirin da uku yana fassarawa in ka ce kar mu ɗauki hadisansa sai mu ce maka to ina maganganun da ya mun ajiye wannan to kawo maganganun da ya 23 years don ba mutumin da zai 23 years yana harka ce ba maganganunsa wanda suka shugabancin Najeriya tun 1960 akwai maganganunsu to ya za a ce shi ya yi 23 years da waɗannan aminai sahabbai sama da mutum dubu ɗari da goma ko ba maganganunsa in akwai su a kawo su mu gan su haka qur'ani ana koya wa mutum ka dage a koya maka tun wurin da kake nesa ne to ka rika bibiyan kasusuwa na malamai a koya na farko za a koya maka ladabin karanta shi za a koya maka ladabin zama a wurin karatun qur'ani mu a tsangaya muka dace zaman rike allo ma sai an koya maka in ka je tsangaya da fara koyon rike allo in ka koyi hada baki allo an baki wa wuzal ba allo baki lan hakuri min jayi nu'ara allo dan jayi shin biyarwa ya tsama hannu ara <laughs> ba su mi ara allo lalle dan hakuri allo lamara hakuri min jayi nu'ara allo lamara hakuri min jayi allo dan jayi be min jayi dallan lan hakuri ba guje in ka koyi harufa ba fara daura maka baki a allo to a wannan lokacin sai an koya maka yadda ake rike allo ya ake rubutu ina ake rike tawada alkalami sai an koya maka ake rike alkalami kuma ka zo ka koyi yadda ake fere alkalami a ramma ka ga wani yanka a nan kato a hannuna to wannan na fere alkalami ne haka za ka rike ican sai ka rike reza haka kake fere to a nan ne ina karami na je na farka hannuna shi yasa ba na manta da taban misali nake duk wannan sai an koya maka to in kace za ka zauna ka hada baki saboda kai gwanin hada baki sai ka je baka bambanta ha babba da ha sabi baka bambanta sinun da sadun duk waɗannan abubuwan sai an koya maka in ka tambayi su a ran ma makharijul huruf yana ci abin da ke ba su wahala musamman su gogaggu a musabaka so duk sai an koya maka Allah ya sa mu koya cikin alheri wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu

mu yan almajirai ne a ramma bismillah <laughs> akwai littafin adabu hamalatil qur'an a nan ba na ɗari sannan akwai ko da liƙa babin maftu ibn usaimin rahimullah ya yi magana a kai amma volum na farko ne ya magana akan matsala din nan ba na ɗari da saba'in da bakwai cewa abin da ke da muhimmanci ga wanda zai fara farkon sura na ƙur'ani shine yayi isti'aza bayan nan sai ya basmala bismillah a'udhu billahi da bismillah sai ya fara amma ga wanda zai datsi tsakiyan ƙur'ani tsakiya shi isti'aza ne a kansa daman ba maganan basmala shi basmala a kansa idan ya kawai ƙari yayi wanda babu laifi idan ya kai bismillah amma ba dogaro da wancan hadisi da bai inganta ba kawai dogaro da cewa yan halitta yake fara ayyukan alkhairi da me da basmala to wannan bai keɓanta da suratul tauba ko waninta ba a farkonta ba a basmala don ba ta sauka da shi ba tsakanin anfal da tauba ko suratul bara'a ko tauba ba bismillah anan shi yasa lokacin jam'ul qur'an zamanin Usman bin Affan rabbi ya larsan bai saka ido ya tabbatar ba a rubuta basmala ba don yan halitta baya karanta da basmala tare da cewa surori ne guda biyu masu cin gashin kansu to kaga wannan yake rubuce ba babu amma in a cikin sura za a fara karatun fa ana iya ko ba iya yi na'am ana iya yi a magana mafi inganci ana iya amma kuma fara yin basmala a karatun cikin sura ko da yau inda za mu tashi a tafsiri ne in aran mai isti'aza ba sai basmala ba don ba farkon sura ba ne don abin da Allah ya dora mana a lokacin karatun Qur'ani ce mana yayi fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim wa sura suratul nahl ayata nawa aya ta 98 sai yace kaga ku nemi tsarin Allah so isti'aza ita ce ma'amura inda qira'atul Qur'an a farko da tsakiya da ko ina amma basmala abin da ya tabbata a farkon sura ne basmala ya tabbata nan ma banda suratul tauba amma in mutum kuma yi bismillah a magana mafi inganci yin hakan ba kuskure ba ne amma ba abu ne da ka dora a kansa sai yayi ba wallahu ta'ala a'lam aran ma bismillah muna cikin suratul nisa'i sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama za mu tashi idan zan tuna daidai kan aya ta hudu ne insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim من همزه ونفخه ونفثه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبجارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وآتوا النساء صدقاتهن نهلا كبا وماتا صداكنسو أتكن حال جن دادي fa in tsibuna lakum an shay'in minhu idan suka sayyare muku wani abu suka yafe muku wani abu suka ba ku discount a cikin sadakin Allah ya ce fakuluhu to ku je ku ci wannan hani'an da dadin tauna mari'a da kuma jin daɗi bayan an tauna da wannan aya na magana ne akan abin da ya shafi aure wato conditions sharuɗa da suke wajibi idan za a yi aure tsakanin mace da namiji daga cikin abin da shari'a ta wajabta a lokacin aure shine ba da sadaki sadaki a magana mafi inganci wajibi ne a bawa mace yana iya yiwa kadara yana iya yiwa kuma ya zama kuɗi ne idan aka ɗauki mashin ko mota a matsayin sadaki aka bayar yayi ba sai kuɗi kashi ba amma mu 'yan najeriya mun fi saba da kuɗi kashi amma waɗanda suke ah, kanuri kuma sun fi bada. sisin gold so kowanne da irin nasu a wasu ɓangare kuma na fulani ana ba da kuɗi har da dabbar kiwo ko a ba da saniya ko a ba wata tinkiya ko a ba wata akuya bayan an bada kuɗi so duk wanda za ka ga a cikin sadakin kalca tana iya shiga a duba menene a kalca ake so a bayar sai a bayar duk wanda aka bayar a matsayin sadaki a magana mafi inganci yayi a kuma nasosi ya tabbata idan babu waɗannan ko da wani hidima aka yi na karantarwa ko abin da ya kama da haka a matsayin sadaki duka yana iya yiwa a karɓe shi a matsayin sadaki din mafhum tayyib idan za a yi aure daga cikin abubuwan da suke sharuɗa muhimmai shine akwai sadaki sadaki wajibi a bayan a yanzu saboda zamani na cututtuka yin medical test iya da muhimmanci don akwai cututtukan da ke haramta zaman lafiyayye da marar lafiya kamar yanzu hiv aids a babin misali hepatitis b misali da makamantansu waɗanda abubuwa ne da suke da muhimmanci a tabbatar ɗaya bai da shi kada ya je sa wa ɗaya ana yin aure ne don a albarka a kuma hayayyaba in aka yi wasa kuma sai a ji zama sanadin barin duniyar gaba daya to ba manufar shari'a shine a sa wa juna cututtuka ba matsayin shan matsayin shari'a a taimaki juna a zauna cikin amana sannan kuma in Allah ya sa da rabu a hayayyafa mafhum tayyib don haka Allah ta'ala ya ce wa atun nisa'a wannan ma daga ata ne ba daga ata ba ata bi ma'ana a'ata ku ba wa mata ne shine iya nufin azzaujat azzaujat shi ake nufi tare da cewa asalin harshen larabci da yake standard zaujin namiji ne zaujin mace ce asali standard harshen larabci haka yake nufi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بيتي زوجته با بيتي كما زوجتها با سيتي زوجها كما ما تأجي نفي ذاك أصل عند اللارتي سونا النمجي جمتين زوجني باب وانن تامر بوطا wanda suka fara sa tamar buɗa su ne malaman fara'id wato malaman raba in sun zo suna jadwali wato time table na raba gado ga kulum na miji ga na mata ga na ƴaƴa maza ga na mata ga na uwa ga na uba suka sa zaujin mace zaujin mace na miji. sai a samu rudani sai suka fara saka wannan ta'un nan in sun ce zaujin namiji sai ce zaujatun mace don su bambanta namiji da mace amma ba wai asali haka yazo a cikin larabcin ba mafhum tayyib haka asali an ce nisa a wurin shine bi ma'ana azwaj mata in ka dama ka ce zaujat saboda wancan a bangaren zaujatun ɗaya zaujatun ya zama jam'ul mu'annasi salim a wurin malaman nahawu sai ya zama a kan ginin malaman fara'id kenan Allah ya ce to ku ba wa matanku saduqatuhinna kalmar saduqa saduqa shine mufradi a jam'i hinna ku ba su sadaƙoƙinsu wato matan suna da yawa kowanne a bata nata mufradinsa menene saduqatun ne saduqatun saduqatun shine asalin mufradin kuma saduqatin an same shi daga kalmar sidik ne na gaskiya me yasa aka kira wannan kudin sadaki da gaskiya malamai suka ce saboda shi din sidiku talib ne li zaujatihi idan har hayar da ka bayar to ana ga da gaske kake gana so kai aure duk wanda ya shirya yin aure to yana ba da sadaki shi yasa irin gayun yanzu 'yan duniya zai je wajen ta hira a yi ta taɗi ya yi ta lankwashewa ya tafi da iphone 15 ko nawa ko 17 ma pro amma watakila na aro ne wai har hayansu ana ana karɓar rent daga ta je ta ce to a gida an ce ka iso to wani daga ranar shi ne ha za shi raƙo bai wa bainaki. ba ya ƙara dawowa don daman ba auren ya zo ba lokaci ne ya masa yawa bai san me zai da shi ba sai yake zuwa wurin taɓata lokaci gayu da yawa daga an ce a iso a fara maganar aure sadaki wallahi daga nan suke suke watsewa sai a disappearing gaba ɗaya ya ɓace a ce yayi na layi wajen wance ji aka ce ya matso daga nan yayi me ya ce shi kenan kawai sai na yi kusufi wai ya yi kusufi ba ruwan yanzu ba za a ƙara ganinsa ba to shi sa duk wanda yadda aka ce ba da sadaki ya bayar to da gaske ke nema amma wanda aka ce iso aka neme shi aka rasa da mun ne ne mun ba da gaske zo shi ba mai zuwa da gaskiya baya wasan an ce ka turo magabatan ka su zo a yi magana a gida an ce a zo a yi magana to da gaggawa sai ce a to abu yayi kyau abu ya zo da sauki amma dan duniya zai ce mm, to bari mu je za a yi shawari ai akwai babban kawun jikan kawun baba na bai dawo ba ya je kaza sai ya dawo daga nan sai ya canja layin waya ba a ba samun sa ya ji shi can ya ketare can bayan kasuwa ya tafi wajen wata ita ma zai je bata mata lokaci to yasa aka kira shi da sadaki gaskiya wato alamar gaskiyar neman aure ne mafhum don haka ku ba wa mata sadakin su wa ake gaya su ba da sadakin a nan wurin jinsin ɓangaren mutane biyu ne ɓangare na farko shine mijin da zai aure haƙƙin sadaki a kansa ne sai Allah ya ce ku ba wa mata su wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila nihila din nan shine atiyatun tayyibatun fi nufusiku shine wata kyauta ce mai daɗi a rai <coughs> duk lokacin da zaka bada sadaki sai ka ji baka son bayarwa to inda hali ka sake istikhara akan maganan auren in dai kana haƙiƙanin kaunan mace na haƙiƙa daga an ce kawo sadaki wallahi ko baka da shi baka jin ranka ya bace sai ka ji ashe aikin ya zo ƙarshe wannan hidimar insha Allah ta zo ƙarshe to sai ga cikin daɗi kake cire sadakin ka bayar bare ma irin sadaki a garin ruwan mu dake arha bulus ne bulus har yanzu ana auren mata a naira dubu ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar miliyan ɗaya ai kaga bulus ne har ga Allah bulus ne eh ku yadda arha ce akwai ɗalibin da na karantar da shi a jami'atul islamiyya jami'ar musulunci ta madina ya yi karatun kwamfuta a gabana Ah, na karantar da shi akalla shekara biyu bai kai sati ba muke kiran yake gaya mun yayi aure na masa addu'a ta aure kuma yana ba ni hakuri bai samu ya gayyace ni ba dan kada ya takura mun saboda wasu daga cikin ɗaliban da na karantar da abokanan aiki in suka gayyace ni har sauti ina zuwa a yi auren da ni a yi walima saboda alaka da a tsakani tana da matukar kyau wasu ma colleagues ne za su aurar da 'ya'yansu na kan yi kokari na halatta ko kwanan da akwai aboki mu professor Ahmad Khidir dan sa yayi aure a watannin nan na samu na je sai ban hakuri sai ce nawa ka bayar sadaki sai ya ce mun ya bada sadakin riyal dubu ɗari riyal dubu ɗari akalla shine naira miliyan talatin da takwas zuwa naira miliyan arba'in <laughs> na ga wani gardi ya gyara zama ta takure <laughs> ya firgita <laughs> wani gardi ga isa ya <laughs> to wannan wannan sadaki ne banda kama hayan gida idan zai kama hayan gida two bedroom a cikin misali riyal ko a cikin jidda yana bukatar kudin da ba zai gaza riyal kuma kamar dubu arba'in ba a shekara ɗaya ko abin da ya kama da haka banda wannan kuma haƙƙin kayan ɗaki a kansa ne gadaje da za a saka shi ne kujeru shi ne fridge ne labule da za a saka a gidan duka a kansa yake kafet na gidan a kansa yake amma mu har a yanzu mutanenmu sun yi dabarbaru sun kashe sun yi shuru sai su bar uban yarinya da shi wai gado shi zai kawo kujeru shi zai kawo firij shi zai kawo kafet shi zai kawo labule shi zai saka la ilaha illallah wallahi bulus ake ci a najeriya shi yasa in za a aure a yanzu mafiya yawa iyayen mace sun fi shan wahala fiye da kan iyayen fiye da maza din shi sai ba da sadaki ya je dan yi wasu akwatunan su haka dan ya uku hudu biyar shida ya dan hada ya dan ya yayi da barbaru sai kai sai kuma ya kasa ya tsare sai ga wani haka yana jira a gaba <laughs> wai gidan da ya kama labulan ba sai an ba su kai muna da kan bulutsa nan wurin <laughs> so gara a sani cewa wannan asali haƙƙin miji ne ba haƙƙin iyayen mace ba haƙƙin ta bane haƙƙin ka ne na ga aran mama karya haƙƙi ne na miji ba haƙƙin iyayen mace bane idan miji bai da wadata ba laifi bane iyayen iyali su taimaka su yi idan suka yi babin taimako to shi kuma sai ya yi godiya sosai don shi aka tallafawa don a harkar aure ana bukatar taimakekeniya aure ba abin a kora juna bane abin a rufa wa juna asiri ne amma matsayin da muke dauka kayi ka ka je ka ka kasa sadakin ka dubu ɗari biyu ka zo ka wani matsaya don muna jira su sa date sai kai na haka wai yana jira a sa date da dubu ɗari su da tsabar barazana ai bulus ake fasa a nan wurin shi yasa iyayen 'ya'ya mata sai a gane hmm, ina ba ku satan an zago eh. na ga wani gauro ba abin ya duk jikinsa ya mutu babu laifi wanda yake mai karamin ƙarfi a taimaka masa yana da kyau to da haka abin da ake faɗa a nan wa atun nisa sadaqatihinna sadaqatihinna nihila magana ake akan ainihin shi mai aure in zai bada sadakin ya bayar nihila nihila shine ya bada wannan kyauta din yana cikin farin ciki da jin daɗi kar ka rika bayarwa cewa kada wallahi na takure yanzu a ce sai an bada dubu ɗari biyu da hamsin an ji kaza da kaza yana ta turnike to wannan ba sadaki bane shi sadaki ana son zaka bayar ka rika bayarwa da excitement da murna n'o ake bukata eh sun ce ka bada ɗari uku a ce yau ake so ko gobe ana son cash ne ko transfer <laughs> to in zaka yi alamar kana nishida in an ce a kawo kashi ka je ka nemo sabin kuɗi ba wai tsofi da aka haɗa na wajen cinikin mahauta in akwai mahauci ya yaje mini wata wata ne wata kudin ma za ka ga jini jinin kawa ne a jikinta ne yankan nama a'a ka je ka nemo irin mint din nan sabi kar daga an gani sai a ce wannan nihila ne sabi in ka kawo su a samu wasu yar karamar jaka a saka su a ciki a rufe a jazib a hada sai a dauka sai a kai su a ciki ba wai a wangala suke kamar sai doya ba duk wanda ya gani ya san ne nihida wato duk wanda ya ga bayarwa haka wanda aka aiko ka bada sadaki ana ce aka yi sadaki sai ka dan murmushi ka ce to alhamdulillah abin da ya zo karshe to ya shiga cikin nihila lokacin da ka kawo cash zaka ba ku aran masu kai sai ka zo kana assalamu alaikum aran ma ga kun an kawo to shine fa nihila wato duk wanda ya ganka a harkar ya ga wani farin ciki da murna ya gane kana dokin abin ai ba karya za a baka ba mutum za a baka in kai sa'a ma watakila mahaddaciyar qur'ani ce ko kuma da digirin ka watakila ma medicine ta yi ko kuma wata injiniya ce ko babban lauya ko accountant ko wata masana tattalin arziki ne ashe kai ma duk da haka ko nawa ka bayar bulus aka baka shi yasa aka ce nihila so idan za ku bayar ku ba da sadakin nan nihila sannan na biyu haka wanda aka ba da sadakin a hannunsa shine waliyinta babanta ko wanta ko babanta ko kawunta ko wani aminin baba da yake jagoranta to shi din ma idan ya karbi sadakin ana so a kira ta a baka ne nata ne ba wai a saka sadakin a cikin kayan ɗakin ta ba a'a shi wannan sadakin nata ne halak ne malak za a dauke su tsagwaron su ne a kira ta a ce gashi To shi ma in zai mika mata sai mika nike yana murmushi sai a ina wanta da ke gashi ku bata shine nihila kai miji ka kai nihila mai karba ya bada shi ma menene nihila mafhum sannan shi sadaki a ka'ida sauƙasa shi babu laifi don akwai hadisin da kira khairun nisa aisaruhu hadisin iya sayi jami hadisi ne na dubu uku da ɗari uku haka hadisi ne da yake ingantacce kuma an samu iyalan fiyayyen halitta da 'ya'ya a lokacin sadakinsu range ɗinsa kamar wajen ukiya goma sha biyu ne so kula ga wannan idan har miji ba mai walakanci ba ne to sauwaka masa aure yana da muhimmanci amma hatsarin da muka shiga shine arahan aure a najeriya ya sa kuma shika ya zama mai araha in yau za ka yi research ka je ka yi bincike ka ɗauki gari ɗaya kamar state capital cikin garin maiduguri ko cikin damaturu ko cikin bauchi ko cikin gwamna ko cikin jalingo ko cikin yola jineta ko cikin kano ko cikin jigawa ko kaduna ko cikin gusau ko katsina ko cikin sokoto ko birnin kebbi ko cikin mina ko abin da ya kama da haka ko cikin ilorin ka je ka ɗauki adadin auren da ake kulla da shika in ba a yi sa'a ba sai kaga suna kusan 50-50 shine babbar fitinar da muke ciki ba mu da haƙurin zaman aure daga cikin dalilin yawan shika ɗaya daga cikin dalilan shine auren yayi arha da yawa ka haɗa ka mebi na ɗan miliyan ɗaya ko miliyan biyu sadakin dubu ɗari biyu iyayenta sun je sun yi bashi amfanin gona sun sayar wata mahaifiyar sai ta je ƙauye ta sai da dabbobinta take haɗawa a zo a kawo maka sabon gado sadun kujeru sabon kafet ko leda buta ma sabuwa ne hatta cokali sabo kar ake kawo maka talabijin da sabon remote control tun da babarka ta haife ka ba a ganin wannan ba a rayuwarka komai sabo maimakon ka rike abun bayan iyali ka samu uwar daki shi kuma namiji da yake ba dan goyo da zani ba ne wani lokaci wani lokaci shi kenan kuma sai ya ce to wannan ba ne dalili kawai daga yin sai shi shi yi shika sai kara auro wata hakuri kan aure ya yi karanci daga cikin dalili na farko a arahan aure na biyu karancin tarbiyya na uku ba mu da tarbiyyar hakuri, na hudu rashin karatun addini na biyar rashin sanin ƙimar ɗan adam duk duniya babu wanda bayi da kasawa in ka auri mace dole ka gaya maka akwai randa za ta yi akwai randa za ta yi kuskure shikenan sai ku zauna a haka kai ta hakuri da ita amma kalta na abu kaɗan a shika ba siffa ce da ta dace ba shika ya halatta amma kada a yi sai tura ta kai bango wa atun nisa a hinna? nihila ku ba su wannan sadaki din nihila atiya tayyiba fi nufusikum rayukan ku na jin daɗi lokacin bayarwa Allah ya ce fa in tibuna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu idan iyalan naku da aka bada sadakin sai tibuna lakum sai suka sarayar muku wani bangare suka yafe muku to fakulu ya halatta ku ci wannan abu misali kana da karamin karfi nawa ne sadaki sai baban ya ci a kawo miliyan ɗaya sai ta ji labari sai ta ɗauki mataki ɗayan biyu na farko gabannin a bayan sai aka shawarce ta sadaki ta ya halatta a shawarci mace akan sadaki sai ta ce ni ina ga tunda mai karamin karfi ne yanzu ya gama nys sa ya zo dai dan da barbaru yake yi dan alawansa sun safa dubu arba'in zuwa hamsin ne ni ina ga dan sawaka masa ko da dubu ɗari biyu mana ko ɗari uku shine fa'in tibuna da fu to a nan idan suka ce a rage din to a rage dan man nasu ne su suke da iko a kai na biyu tana iya bari sai an kawo sadakin miliyan ɗaya ne an bayar dubu ɗari biyar an bayar abin da ya kamata haka tana zuwa ya sai da gobe sai da ce to mai gida ga sadakin da ka bayar na san yadda kai ta buga buga a yi auren nan a ciki da Allah na miyar maka da rabi sai ta miyar maka da rabin sadakin to a nan fakuluhu hani'an mari'a hani'an shine daɗin tauna ku tauna cikin jin daɗi mari'a kuma bayan kun kammala cin kuma shashe bakin ku da daɗi ka san in ka ji daɗi kana biyo bayansa da daɗi ko ka ce fakuluhu ku ci hani'an da daɗin ainihin ƙauna, mari'a da daɗin haɗiya. to a nan wurin ya halatta ka rage mace tana iya sadaukar da wani ɓangare na sadaki ne fa in na lakum in sun yafe muku wani abu daga cikinsa to ya halatta ku ci wani ɓangare. kuma na san akwai mazajen da suke aure mata su rage musu sadakin akwai wanda ce ita ba ta ba son sadakin na kuɗi ni ina son abun kaza da kaza da kaza ne mai sauki wata kuma za a bada sadakin da ce a kaza da kaza ga naira dubu ɗari na miyar maka to duk wannan ya halatta so iya daga cikin tausayawa saboda in an yi aure da tausayi to ko a lokacin hidiman auren ba a so a kula juna ana sawwaka wa juna ne shi yasa Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama kamar yadda yake cikin suratul rum aya ta 21 karkashin wannan wa atun nisa sadaqatihinna nihila a ka'ida kuma sadaki mu kiyaye ba sayan mace aka yi ba mu kiyaye kan ka dauka ka ba da kuɗi yanzu ka siyo ta ba yadda ka je ka siyo wayar kannan da take hannu haka ka siye ta ba ba haka bane ka'ida shi wannan kuɗi ne da ake kiransa na wato kaman symbol ne of honor and respect wato wani alama ne na girmamawa da mutuntawa girmamawa da ne da mutuntawa ba sayanta ba ne wani simbol ne na girmamawa da mutuntawa wanda zai iya halattar maka zamantakewa da keɓantuwa tare da ita wannan shi ne kuma sadaki ana iya bayarwa ga mace wacce take ya ana iya bayarwa ga musulma ana iya ba wa ahalul kitabi ana iya yin hidima na aiki ko wani abu a matsayin sadaki harama ba mu misali ɗaya ko biyu a ƙur'ani za su taimaka mu fahimci wannan ko اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين مصبحين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين jazakum Allah khair aran ma babu misalai guda biyu na farko akan auren ahlul kitabi da Allah ya ce a basu ujur din su ko suratul aya ta biyar na biyu kuma cikin kissar annabi Musa da ya'yan annabi Shu'aibu a cikin ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri wannan zai zama cikin suratul qasas aya ta 27 a nan wurin kuma kaga a na farko kuɗi ne ujura hunna na ma'ida a wannan kuma hidima ne na shekara takwas sai ce amma in ka cika zuwa shekara goma daga gare ka ne ni ba da son in takura maka kuma za ka same ni insha Allah ta'ala mai hakuri duk ɗaya daga cikin ajalai na guda biyu da ka ɗauka ya mini shi ne fa'in a tumamta ashirin fahim in ka daga gare ka ne to kaga a nan shi malamai suke cewa ana iya yin hidima a matsayin sadaki babanta ya ce ko ka yi mata hidima a gonarta na shekara takwas ko kuma za ka ba da kuɗi kaza sannan za ka zo ka taimaka shi masa sharan gona na wata ɗaya shi kuma wannan nasa ne malamai suka ce in ta amince baban ya sanya sharadin za ka je sharan gona na wata guda to idan da wata aka yi to anan ya halarta. amma sai da me sai da amincewarta a da idan aka yi aure a ƙauye yi daman automatically gonan faza illan ka ai gonan babanka ne so dole ka rika dan zuwa aiki kana taimakawa daga lokaci zuwa lokaci yanzu ne birnin ciye mai da mutane yan duniya wani ya je falon sarkin ma kujera yake hawa ya zauna kai har da kafa kafin yanzu mutane yan duniya ne mutum a falon sa sai hau kujera yana ji wai shi wani ne hmm, hmm. ai rasar kunyar yanzu ta yi yawa Allah dai shi samu wanye lafiya إن شاء الله تعالى نعم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa Allah yace wala tu'tu kada ku ba wa wawaye amwalakum allati ana iya karanta da cewa wala tu'tu sufaha a amwalakum ana iya kuma dauke hanza dai a ce wala tu'tu sufaha amwalakum sai a hade waɗannan duka kirawoyi guda biyu sun tabbata daga bakin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi Za ka kada ku ba wa wawaye amwala kumullati dukiyoyin kunnan wacce ja'ala Allahu lakum qiyama wanda Allah ya sa kuka zama ku ne masu kula da ita warzuquhum fiha ku rika azurta su a ciki shine ciyar da su abinci da magani da kuɗin makaranta waksuhum ku rika tufatar da su daga cikin kudin su in ku ba ku da halin yi musu fi sabilillahi wa qulu lahum ku rika gaya musu qawlan ma'rufa magana mai dadi in sun nemi ku ba su dukkan dukiyarsu ku kuma kuna ga hankalin su bai a ba su duka ba wala tu'tu wannan ma na daga cikin tu'tu daga kalmar ata ne ba ata bane bi ma'ana wala tu'tu kada ku ba wa sufaha sufaha jam'i ne na safihun safihun kuma shine wanda yake kaman a ce wawa a rama za ka nema mana kalmar a ƙur'ani ko da misali ɗaya ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه zai zama suratul baqara kenan aya ta da talatin Allah ya ce babu wanda zai kyaman tafarkin annabi Ibrahim illa man safiha nafsa sai dai wanda yake wawa shine wanda ya wautar da kansa me da kansa wawa me dalili wala qad safainahu fid dunya ai annabi Ibrahim a duniya ma zababbe ne ka duba annabawa ƴaƴansa ka da ya kafin ba na banza bane na musamman ne a wurin Allah kuma a lahira iya cikin salihai so daga sai Allah ya ce safiha so kalmar safiha safiha ala zani fa'ila sufaha a fu'ala a shine mizanin asara so daga jam'in wawaye sai a ce sufaha a nan an kira marayu da wawaye abinda ake rifi maraya karami da babansa ya rasu bai balaga ba ba an faɗa don a walaƙantar da shi ba ne don kai da kake kula da shi ka gane kana rike da wawa ne ma'anan wawa kuma shine wanda bai kai ya iya cikin decision mai kyau wa kansa ba mutumin da kuma bai iya sarrafa harkokinsa sai an sarrafa masa so ana baka haƙuri ne kai bai kula da shi sai aka kira shi da wauta don ana maka cewa kula da shi da dukiyarsa sai ka yi haƙuri ka gane cewa kana tare da yaro karami ne wawa ne don me don kai ka yi juriya wajen zama da su rike dukiyoyin maraya na da wahala saboda wata za a ce maka sai ka bayar ka ce ku yi hakuri in an bayar za a lalata a mu ba mu yadda baka ce a a wata ran sai a kawo shirme a ce a yi da kudin sai ka ɗauki lokaci ka yi ta bayanin ba haka ake ba bai dace ba a wannan shirmen bai dace a kashe wannan kudin ba maraya yana da kuɗi miliyan biyar a hannunka an ce ka bada miliyan biyu za a masa ɗinkin azumi an nemi a zauna lafiya in ba ka da haƙuri ina a ta maka to ai kudin mu ne ai ka bashi shi an ce a bashi sai an bashi miliyan biyu na ɗinki kada kai ba bashi da wawa kake dilin in kai ma ka biye to zo ku dauki kudin ku to kai ma ka zama me aran mai faɗa kun ji ni ban faɗa ba ko shi aran wallahi aran ma ne faɗa kun ji kai ma ka zama abin da ya faɗa amma ni na ki faɗa amma aran ma baki zai faɗa so so ni dai baki na aleku amma dai aran ma ya faɗa hmm, shi kenan kun gane ko sai aka ce masa wawa don a nuna maka kula da dukiyar marayu sai kana da haƙuri in babu ba zai yiwu ba a kawo maka shirme ka ce sai sai ka bada kudin wata ma sai a zarge ka mu fa kudin nan mun ga bai karo ba ni kudin nan muna so a mana bayanin ya ake da shi da Allah ka zarge ka ce kana dilin da wawaye ne a haka ne ba ku gane ba to ku zo ne bayani ai gara ayi tambaya duk abin da aka tambaya ai mai sauki ne da Allah kada ranka ya bashi ibada kake yi duk yadda aka yi kokarin a zarge ka a nuna kasawarka don Allah kai hakuri ibada ce jama'a a kataniyar duniya ma fa ana bata rai kana son tip ɗin kwallo kai dan Barcelona ne ko Madrid ko Manchester United ko City sai a je a ciko a wani wasa kuma a bata maka to a shirme ma ranka ya bata bare a kula da maraya abin da kake ibada ne ai sai kai hakuri kada ranka ya bace shi yasa Allah ya kira su da wauta don mu yi hakuri wajen juriya da su ko raba gado ne in ba ka da hakuri in an ka dukiyar marayu musamman in ya zama dakuna da yawa ne da yara kanana sai ka yi hakuri in ba ka yi hakuri ba za ka iya ba komai kama da sai an ce ba a yadda da shi ba sai kai ta rarrashin su kana ba da haƙuri shi yasa Allah ce in aka baka dukiyar maraya ka kula da ita bayan babansa ya rasu to kada ku ba su wannan dukiya da wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum alayhi ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku ba su dukiyoyin kun nan da Allah ya dora ku akai daraja da zaka gane anan Allah ta'ala sai ce shi ya dora ka akan dukiyar maraya hmm. wato a zabe ka hmm. a ce ga kuɗin marayu su uku naira dubu ɗari bakwai kai aka ba wa amana ka kuma kula da su wallahi zaɓanka ka Allah ya shi Allah Allah ya ce Allah ya sanya ku ba kowa ake yi ba duk wanda kaga an neme shi zo ka kula da dukiyar marayu kula da harkokinsu da tarbiyyarsu an gane shi mutumin kirki ne mai rikon amana ne adali ne inda dan duniya ne ko ɗan uwan mamacin ne gudunsa ake ba a neman sa kuma ka gane sa ka a harkar marayu zaben ka Allah ta'ala yayi shi yasa yace allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah sanya ku yayi a cikin ta so zaben ka akai kar mu gajiya a kula da marayu kula da dukiyoyin kula da harkokin makarantarsu. saɓanin da ke tsakaninsu na ɗaki da ɗaki har mu gajiya mu yi ta shiga awa ashirin da hudu da Allah duk tayin da aka neme mu muje in ma ba a neme mu muka ga barna to mu garzaya mu je mu gyara barnan nan saboda duk wanda ke shiga harkar marayu zaɓaɓɓe ne a wurin Allah warzuquhum fiha Allah ce kuna iya azurta su da shi kai ba ka da wadata sosai da za ka iya taimaka marayu da abinci fi sabilillah sai zama kuɗinsu ana juyawa dan abin da ya taso na abinci ana iya ciyar da su a cikin dukiyarsu in ta kama a nan ma kar a yi almubozaranci biyan kuɗin asibiti ana iya yi biyan kuɗin makaranta sai zama akwai tsari da wannan ake mu shine warzuquhum fiha waksuhum sannan irin ɗinkin sallah din nan in ba ka da halin haɗa su da 'ya'yanka ka musu to sai a musu ɗinki a cikin kuɗinsu amma kada kuma a je a yi dinki yawa ka ce 'ya'yana daidai talaka ne set biyu za a yi su ma dai wannan marayu ne bari mu musu gata kudin su ya kai miliyan uku bari a musu dinki goma goma ai ba ka nemi zaman lafiya ba sai a duba gwargwadon abin da ya dace da arzikin su da ba za a tauye wannan kudin da ke hannunka ba shine warzuquhum fiha waksuhum kuma wa qulu lahum qawlan ma'rufa duk inda suka zarge ku akan kudi kar ku yi bakar magana Allah ya ce ku biya musu magana mai daɗi. kudin mu nan fa mun ga ya ragu Allah ya kai hakuri ai gare da kuka yi magana kudi ba da mu zan muku bayanin yadda ya ragu ga lissafi da mun kudin da aka ban dubu ɗari bakwai ne lokaci kaza an kashe dubu goma sha bakwai lokaci kaza an kashe dubu goma sha uku ya zama dubu talatin lokaci kaza mun biya dubu ashirin makaranta dubu hamsin to yadda aka yi ya ragu kenan daga dubu ɗari bakwai da dubu ɗari shida da hamsin shi ne ka faɗi magana ne daɗi ko an zarge ka kada ranka ya ɓaci a harkar duniya ma ana zargan mu muna haƙuri bare harkar marayu so kai haƙuri a kai shine wa ƙulu lahum ƙaunar ma'arufa a faɗi magana mai daɗi kada a yi baƙar magana in suka zo mu a ba mu kuɗin mu mu za mu rike kuɗin mu mama su ta sako su a gaba to hajiya yaran kin nan wani shekarar sa sha uku wani shekarar sa sha ɗaya wani shekarar sa bakwai ya za a su kula da wannan kuɗin hajiya a yi haƙuri kada rai ya ɓaci a'a allaji mu ka ba mu kuɗin mu haɓa malama ai haƙuri mana ai ni ma babansu ne a'a mu ba mu yarda da kai ba so ni kuma na yarda da ku ai <laughs> duk yadda aka yi shine wa kudu lahum maarufa ma'rufa <laughs> ku faɗi magana mai dadi shi maraya da mahaifiya duk yadda suka yi ba a bakar magana ba a yi mu alaka muke so mu yanke da kai subhanallah haba malama ni kuma wallahi ba na son alaka yanke ai waɗannan ƴaƴana ne ko kin manta alaka na da wani wani ai makwabci na ne ko wani aboki na ne ko wani dan uwa na ne ta za a yi na so yanke waɗannan ai ƴaƴana ne ai wani maraya da nake ganin sa gashi nan maraya abdulsalam ai bai da bambanci da ɗana da nake gani ibrahim ba su da bambanci to sai ka faɗi magana mai daɗi duka wannan qur'ani yana mana mentoring ɗinmu ne wai ya gaya mana yadda ake dealing da su hakuri ake yi in ba haka ba mara hakuri ba ya shiga harkan rabon gado da kuma kula da dukiyar marayu in ba ka da hakuri da kai tunani nesa ba za ka iya ba